صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن في اختلاف الليل والنهار وتقلب الزمان من شتاء وربيع وخريف وصيف وخريف لآيات من آيات الله تعالى كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والصهاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون نعم إن في تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك وتارة تثير السهاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تضره وتارة تمزقه وتزيل ضرره وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب حقا إن في هذا لآيات لقوم يعقلون لأنه من الذي صرفها هذا التصريف وعدا فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتبقيها الأبدان والأشجار والحبوب والنوابل ما سخرها وصرفها إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة إن من حكمة الله تعالى في تسريب الرياح بالحرارة تارة وبالبدور وبالبرودة تارة أخرى أن المخلوقات تختلف أمزجتها وحاجتها إلى أهل هذه الفصول فبعض المخلوقات تفضل فصل الشتاء بينما بعض الآخر تفضل فصل الصيف وهكذا الأمر في الربيع والخريف إذا فبهذا التفريز يعيش على وجه الأرض جميع الحيوانات والمخلوقات وتسلو الأبدان والأشجار والهبوب والنباتات وأعدل الأماكن التي يعيش فيها النبات والحيوان هي التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة وكل موضع لا تقوى عليه شمس وكل موضع لا تقو عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويبسه فسبحان من يقلب الليل والنهار لمصالح العباد والحيوان والنبات يقول ابن القيم رحمه الله ثم تعمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان صيفا كله لفاتت منافع مصالح الشتاء ولو كان شتاء لفاتت مصالح الصيف وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله ثم ذكر فوائد الشتاء والصيف رحمه الله ومن عجيب الأمر يا رعاكم الله أن شدة البرد من نفس جهنم فقد ثبت بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمحرير كذلك من عجيب فصل الشتاء ما ذكره ابن القيم فقال فلو كان نبات الصيف إنما يوافى في الشتاء لطالب من الناس كراهية واستثقال بوروده مع ما كان فيه من المضرة للأبدان والأذى لها وكذلك لو وافى ما في ربيعها في الخريف أو ما في خريفها في الربيع لم يقع من النبوت ذلك الموقع ولا استتذابته واستلبته ذلك الاستذاب ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته مملولا محلول الطعام ولا يظن أن هذا لجريان العادة المجردة بذلك فإنما العادة إنما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة التي لا يقل بها الحكيم الخبير انتهى كلامه رحمه الله عباد الله بما أننا في فصل الشتاء فهناك أمور ينبغي معرفتها ومراعاتها فيه منها الوضوء حيث يتفاعل به كثير من الناس فلا يأتي بالقدر الواجب بل إن بعضهم لا يكاد يمسه مسحا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن بمجموع طرقه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات فاما الكفارات فاسباب الوضوء في الثمرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإنشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وأما المنجيات فالعدل في الغدب والرضا والقبض في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء بنفسه أخرجه البزار ولا بعث بتسخين الماء لمن أراد قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الله التي أمر الناس أن يتطهروا بها وقال العبي رحمه الله تسخين الماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور وما روي عن مجاهد من كراهيته لذلك ما في مسند بن ابي شيبه فلا يصح ومنها انه يجوز التيمم للجنب او المحتلم لشده البرد مع عدم القدره على تسخين الماء ولا اعاده على من فعل ذلك فعن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أمر صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا أخرجه أبو داود والبيهقي وذكره البخاري تعليقا ومنها أنه يجوز لمن لبس الخف أو الجورب أن يمسح عليها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد روي إباحة المسح عن ثلاثة عشر صحابيا منهم علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبو مسعود وأنس بن مالك وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبو أمامة وسهل بن سعد والمغيرة بن شعبة وغيرهم منها أنه يجوز إيقاد النار لدفع الأجساد والأبدان لكن على الإنسان أن يطفئها قبل النوم فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون فإنها عدو متفق عليه وعن ابن عمر قال قال عمر إن النار عدو فاهذروها فكان ابن عمر يتبع نيران أهله ويدفئها قبل أن يبيت أخرجه البخاري في الأدب كذلك لا بأس أن تغلق باب غرفتك يا عبد الله لاتقاء البر فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الأبواب وأوقوا السقاء وأطفئوا الإناء وخمروا الإناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يبته غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن الكويسقة تضرم على الناس بيتهم متفق عليه أيها المسلمون الكرام هناك أخطاء يقع فيها كثير من المسلمين في هذا الفصل منها التكاسل في أداء الصلاة على وقتها والاشتغال بالنوم أو أي شيء آخر قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم صابون ومنها الجلوس في الأوساط وعدم النظافة مما تتولد منه عند بعض الناس رائحة كريهة فهذا أمر لا يليق بالمسلم في كل الأحوال فديننا الإسلام دين نظافة ففيه أمر بالغسل عند الجنابة ويوم الجمعة وفي العيدين بل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام وبيده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب قال ابن رسلان رحمه الله والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون وما في معناهما تلكم يا عباد الله بعض الأحكام والمصائب التي تتعلق بفصل الشتاء نسأل الله السلامة والعافية وبارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أخي أنا ما تجرم أيوه دبر متنا مغنى أكن كأن daga cikin hukunce-hukuncen yanayin sanyi hakika ya ku yan uwana sabawar dare da yini jujjuyawar zamani daga sanyi zuwa zafi damana zuwa rani ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah maɗaukacin sarki kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke cewa a cikin halittar sammai da kasai da sabawar dare da yini da jirage da suke gudana a kan teku suna ɗauke da abin da zai amfani mutane da abinda Allah ya saukar na ruwa daga sama wanda Allah ya raya kasa da shi bayan ta mutu da abinda Allah ya yada na dabbobi a bayan kasa kala-kala da jujjuyawar iska da wannan hadari da Allah ya hore wanda yake tsakanin sama da kasa hakika waɗannan akwai ayoyi ga mutanen da suke hankalta hakika ko shakka babu cikin jujjuyawar iska wani sa'in ta zama mai sanyi wani sa'in ta zama mai zafi ta zo daga kudu ta zo daga arewa ta yi gabas ta yamma babu shakka wannan aya ce mai girma da abin da iska take samarwa na ma'ana gajimare da hadari ta turo shi ya haɗu da juna wani sa'in ta barbarar shi ruwan sama ya sauka wani sa'in kuma ta ɗaiɗe ta shi ɗaiɗe ya kare wani sa'in iska ta zama rahma ga jan kai ga bayi wani sa'in a aiko ta da azaba waɗannan ayoyi ne ga mutanen da suke da hankali domin waye ya sarrafa waɗannan al'amura waye ya sanya wannan amfani da yake cikin wannan jujjuyawar iska wanda bayi ba sa iya wadatuwa daga wannan amfanin da yake ciki waye ya hore ta dan dabbobi su rayu da ita sannan jiki ya yi kyau bishiyoyi su da wannan iska haka nan ƙwayoyi da ake shukawa da abubuwan da suke fitowa hakika ba wanda ya hora wannan sai Allah mabuwayi mai hikima mai jin kai wanda yake kyautaya bayansa wanda ya cancanta a kankan da kai zuwa gare shi wanda ya cancanta a so a koma zuwa gare shi a bauta masa ya ku yan uwana masu girma yana daga cikin hikima ta Allah madaukakin sarki ta jujjuya iska wani sa'in ta zo da zafi in ana zafi sai mutum ya ce ina zan sanya kaina wani sa'in ta zo da sanyi idan sanyi ya sanyi sai ga mutum ya rasa inda zai je to a cikin hikimar yin haka akwai wasu halittu waɗanda ma'ana yanayin halittarsu da buƙatar su suna buƙatar waɗannan yanayi daban-daban wasu halittun sun bi fifita lokacin sanyi wasu sun bi fifita lokacin zabi wasu sun bi fifita lokacin da ruwa yake zuba wasu sun fi fifita lokacin da ruwa ya ɗauke duk wannan jujjuyawar yana faruwa ne a bayan ƙasa da shi ne dabbobi da halittu suke rayuwa jiki yake gyaruwa bishiyoyi suke rayuwa haka nan tsirrai da suke fitowa suke rayuwa shi yasa mafi madaidaicin guri da dabbobi da tsirrai suke rayuwa shine gurin da waɗannan abubuwa guda hudu suke kewayawa sanyi da zafi rani da damana waɗannan su ne wannan guri shine mafi daidaituwar guri da dabbobi da tsirrai suke rayuwa duk wani guri da rana ba ta bullowa a kan shi to wannan gurin dabbobi da tsirrai ba sa iya rayuwa saboda tsananin sanyi da bushewar da zai yi haka duk gurin da rana ba ta ɗaukewa diman da'iman take a gurin to gurin ba dabbobi da mutane da tsirrai ba za su iya rayuwa ba saboda tsananin zafi da bushewar gurin sarki ya tabbata ga Allah wanda yake juya da riya rana dan abin da ya dace da maslahar bayi da halitta da tsirrai gaba daya ibn al-qayyim yana cewa ka lura da yanayin wannan rana yadda take yin tsanani take yin sama kuma take yin kasa take zuwa kuma ta ɓuya saboda a samu waɗannan zamana guda hudu da abin da ke ciki na maslaha da hikima domin da zamani ya zama zamani ɗaya ne da ake duk sanyi ne a rayuwa gaba ɗaya to da abin da ake samu a zafi ya wuce da ake duk zafi ne gaba ɗaya rayuwa to da abin da ake samu a sanyi zai wuce Dan haka sai Allah ya kawo mabambantan yanayi domin a samu kowane alheri ke cikin kowane yanayi yace abin mamaki ko kuma yana cikin abin mamaki wannan tsananin sanyi da muke ji numfashi ne daga cikin numfashin wutar jahannama ya inganta cikin hadisi a cikin bukhari da muslim daga abu huraira ta Allah ya tsara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wuta ta kai kara gurin ubangiji tana kokawa sashin ta yana cin sashi saboda tsanani da musiba da bala'i Allah ya kare sai Allah ya mata izini da yin numfashi biyu nan numfashi a lokacin sanyi nan numfashi a lokacin zafi shine tsananin zafi da kuke ji numfashin wutar jahannama ne tsananin sanyi da kuke ji numfashin wutar jahannama ne kuma yanzu mu da muke rayuwa a wannan zamani za mu daɗa gaggata haka za ga lokacin da AC yake tsananin sanyi to daga baya kuma zafi yake fitarwa to wannan umarni ne ko kuma wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki yana daga cikin abin mamaki na lokacin sanyi kamar yadda ibn al-qayyim ya ambata cikin miftahu daris sa'ada yace kayan marmari da ake samu a zafi inda ba sa zuwa sai lokacin sanyi to da mutane ba za su sun su ba da mutane za su ji ba sa kaunar su duk da saboda abin da suke dauke da shi na cutarwa ga jiki da rashin amfani hakanan waɗanda suke zuwa a damana da za su zo a wani damana a lokacin rani to ma'ana za ka ga mutane ba za su karɓe su da jin daɗi ba da daɗaɗawa shi yasa za ka samu ɗan itacen da bai zo kan lokacin shi bai ɗan yi makara sai ka zame shi bai da daɗin ɗanɗano wani zai ɗauka ko al'ada ne a'a kurin wannan ya zo ne daidai da yadda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara kowane zamani yana zuwa da abin da ya dace da shi to da haka cikin wannan yanayi da muke gani ba komai ba bane face hikima ta ubangiji da kuma aya daga cikin ayoyin Allah ya ishe ka ga sanyi ya dame ka rasa inda za ka sa kanka kuma ana tafiya ana tafiya sai gaba a cikin zafi sai kuma ka dinga neman sanyi ido rufe da inda za ka ji ma'ana sanyi to wannan duk ba komai bane iko ne na Allah da buwayar Allah madaukakin sarki da kuma yin abin da ya dace da dukkan halittu kasancewa muna cikin lokacin sanyi akwai al'amura da ya kamata mu tunatar da kanmu mu kiyaye su daga cikin yin alwala da yawa daga cikin mutane a irin wannan yanayi suna yin mana sakaki da alwala wani ma baya tsayawa ya yi ta daidai yadda shari'a ta ce a yi sai ya ta birbir ya tashi wani ma shafawa zai dinga yi dan dai mai saboda sanyi to ka sani ya kai dan uwa ya tabbata a cikin hadisi hadisin da malamai suka ce in an haɗa hanyoyin sa hadisi ne hasan daga Anas dan Malik yana cewa manzon Allah ce abubuwa uku kafara ne abubuwa uku daraja suke daukakawa abubuwa uku suna tseratar da bayi abubuwa guda uku suna halakar da su abubuwan da suke kafara ne ma'ana suna kankare zunubi akwai kyautata alwala a lokacin sanyi kyautata alwala a lokacin sanyi yana sa Allah yana kankare wa bawa zunubi akwai jiran sallah bayan an yi wata sallah an yi azhar mutum ya zauna yana jiran la'asar an yi la'asar ya zauna yana jiran sallar isha ko magariba wannan zaman da yake kafara ne akwai kuma taku da mutum zai yi zuwa sallar jami'i shi ma kafara ne ana kankare mai zunubi waɗannan abubuwa guda uku kafara ne idan mutum ya aikata su amma abubuwan da suke ɗaga darajar mutum ya zama na daban a wajen Allah ciyar da abinci ita'amu ta'am ciyar da abinci ka ba wani ya ci ya koshi ko ya samu abin da zai rayu da shi to wannan yana ɗaukaka darajar bawa a wajen Allah ya wayi gari yana da lada mai yawa sai kuma ya sallama assalamu alaikum ya da sallama wani zai mamaki saboda ya da sallama ya da aminci ne a cikin al'umma da yadda mutum ya kai da mugunta ko yadda mutum ya kai da tsoro in an mai sallama sai ya samu nutsuwa to da haka yana cikin ɗaukaka darajar mutum sannan abu na uku yin siyamun laili sallar dare a yayin da mutane suke barci. waɗannan abubuwa suna ɗaukaka daraja su ƙara mutum kima da lada a wajen Allah amma abubuwan da suke tseratarwa shine mutum zai mai adalci yayin fushi da yayin da yake cikin farin ciki ka zama mai adalci wannan zai keratar da kai da yawa daga cikin halaka ana fadawa ne yayin da fushi ya shiga sai zuciya ta raya mutum cewa ce shi ya za ka tsaya yana maka haka ai kai ka fi karfin haka ya maganin shi Sai sa manzo Allah ce la ta gadab malamai suka ce ma'anar la ta gadab ba yin fushi gaba ɗaya aka hana ba dan fushi halitta ne abin da aka hana kada ka yi aiki da abin da fushi yake umar da kai yake cewa ka yi to in kai wannan sai ka tsira abu na ma'ana biyu wanda yake tsira ne shine ne zan mai daidaito cikin lamarin shi ba wuce gona da iri ba gazawa yayin da yake cikin talauci ko yayin da yake cikin wadata kada wadata ka sa ka yi tsagawa kada talauci ya sa ka karkace ka zama tsaka tsakiya kana bin Allah daidai gwargwado sannan abu na uku tsoron Allah a cikin sirri da kuma lokacin da kake fili abubuwan da suke halakawa shakkun mutsa ƙwallo da rowa wanda ake waɗa mutum ya zama yana da makalewa da hanawa sannan son zuciya wanda ake bi sannan mutum ya dinga jiji da kai waɗannan abuwa halaka ne mahallin shahid cikin hadisin kyautata alwala lokacin sanyi ba laifi mutum ya ɗumama ruwa idan ya yi nufin haka wancan hadisi ba yana nuna kada ka ɗumama ruwa ba ba laifi ka yi ibn munzir yana cewa ruwan da aka ɗumama yana cikin ruwan da aka umarci mutane su tsarki da shi imam al-ubbi yana cewa ma ruwan ba saboda kawar da wata cuta ma'ana kawar da sanyi to idan mutum ya haka ba zai hana ya samu wannan lada a wajen Allah ba dan ai ya dama ma idan ya samu dama ya bi Allah madaukakin sarki kaunar shi da addinin Allah har ya sa ya damu da kula da ruwan da dumama shi dan yi ibada cikin kwanciyar hankali wanda kuma bai samu ba yayi to shi kuma yana da daukaka da daraja a wajen Allah an rawaito daga mujahid cewa makaruhi ne dumama ruwa don yin alwala amma wannan abin da aka rawaito daga mujahid bai inganta ba daga cikin abin da za mu kula da shi daga hukunce hukuncen sanyi shine yin taimama Da wanda yake da janaba ko ya yi mafarki cikin tsananin sanyi ko ba abin da zai dumama ruwa babu abin da zai dumama ruwa ga tsananin sanyi ga janaba ta same shi ga kuma ma'ana ya waye gari ya yi mafarki to wannan ya zai yi to babu komai sai yayi taimama yayi sallah ya zo a hadisin amru bin al-as yana cewa a wani dare mai sanyi sai dai mafarki a wajen yaki yakin za su salatu yace sai na ji tsoro in yi wanka in halaka saboda tsananin sanyi yace sai na je na yi taimama na jagoranci mutanen da suke tare da ni aka sallar asuba sai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama daga baya manzo Allah ya ce ya kai amru ya za ka yi mutanen ka sallah da janaba ya za ka jagoranci sallah alhaji kana da janaba ta ce sai na ba manzan Allah labarin abin da ya hana da wanka ta ce ya rasulallah sanyi ake yi in ne wanka ina tsoron halaka kuma Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku Allah mai jin ɗanku ne sai na kalli wannan aya dan aka sai ne ce mama sai manzan Allah ya yi dariya bai ce komai ba wannan hadisi Imam Abu Dawud da bai suka rawaito shi bukhari ya kawo shi ta'alikan a cikin sahihin littafin shi da haka ga wanda ya samu kan cikin janaba ga tsananin sanyi ba yadda zai dumama ruwa babu yadda zai yi to shari'a ba ta kallaba masa je ya kuza wa shi ruwa ya waye gari bai da lafiya ba sai ya ce mama yi sallah idan ya samu ruwa gaba sai ya wanka wancan sallah ba sai ya rama ba daga ciki ya halatta ga wanda ya sanya kofi ko safa ya yi shafa a kansu saboda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shafa akan huffi ta zo daga sahabbai goma sha uku daga annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sa akwai ali ibn abi talib akwai ammar bin yasir akwai abu mas'ud akwai anas dan malik akwai abdullahi dan umar akwai bara ibn azib akwai bilal akwai abu umama akwai riwayar sahal ibn sa'd akwai riwayar mughira ibn shuba da wani daga cikin sahabbai da suka rawaito abin da ya shafi shafa akan hubbi kamar yadda ya zo akan safa kamar yadda ya zo akan takalmi duk wannan ya inganta a cikin hadisai akwai littafi na Jamaluddin al-Qasimi al-Masu 'ala al-Jawrabayn ya kawo waɗannan bayanai daga cikin abin da ya halatta ya halatta mutum ya hura wuta dan jin saboda sanyi amma ba mutum ya kashe kafin ya yi bacci saboda ya zo daga Abdullahi dan Umar wanda Allah yana cewa kada ku bar wuta a cikin gidajen ku tana ci yayin da kuke bacci dan makiya ce da haka in mutum zai bacci ya kashe ne abin da yake daidai kada ya barta tana ci maza Allah ya hana Abdullahi dan Umar yace sai yana Umar yana cewa wuta makiya ce ku guje ta da haka Abdullahi dan Umar in ya shigo gidan shi yakan bi inda aka hura wuta ya ga ya kashe ta gabanin ya kwanta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kaji cikin al-Adab al-Mufrad da haka babu ne bai mutum ya hura wuta dan ya zulumi in ya gama ya kashe ta dan kattafe zuwa ga abin da ba a so haka nan babu laifi mutum ya kulle kofa ya daga labule ya shiga saboda gudun sanyi babu laifi ya zo daga Jabir ibn Abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da daddare ku kulle kofofi ku daure bakin salka ku kibe kwarya ko kwano ko abuki ku kibe shi ku ribe ma'ana kwano da yake bude sannan ku kashe fitilu shedan baya iya bude kofar da aka ribe in kai bismillah ka shi kenan shi dan bai iya budewa ba a iya kwance kulli wanda aka daure ba ya iya bude kwanan da aka rufe kuma ku sani hakika ku wannan dan karamin fajirin fasiki kera kenan yana tura wuta ya kunna mutane wuta a cikin gida to shi yasa ake kashewa musamman wancan lokacin suna amfani da atibalbal da haka idan aka batta zai iya zuwa ya jata sai wuta ta kama gida ya kone da haka manzon Allah ya ce a kashe ko da wannan wuta ta zamani in ka gama abin da yake kashe ta shi ma yana taimaka wajen rage hatsarin gobara da ake samu ya ku yan uwana masu girma a gefe guda akwai kurakurai da wasu ke fadawa a cikin wannan yanayi na sanyi akwai kasala da rashin yin sallah a kan lokaci wasu suna shagalta da bacci wani kuma yana shagalta da wani abu Za ka sai ya kasa fita yi sallah to Allah ya ja kunne ya ce fa wailul lil musallin Bani azaba ta tabbata ga wanda suke masu sallah suwaye allazina hum an salatihim sahun masu shagala ga barin sallar su har lokaci ya wuce da haka ji yadda za a kada tsananin sanyi ya hana ka fita sallah ya hana ka yin sallah musamman sallar asuba da sallar isha'i waɗannan salloli mutum ya kiyaye salloli ne masu kima da daraja da salada. kuma musamman irin wannan lokaci daga ciki akwai zama da kazanta wani sanyi yana hana shi sai ta zama cikin kazanta ba wai an ce dole bane sai kayi wanka kullum babu wani dalili da ake da shi na shari'a da za a ce dole in jikinka zai iya ɗauka za ka iya yi shi ke nan haka ake so in jikinka zai iya ɗauka ba ka iya yi to kai gwargwadon yadda za ka iya amma ka ce kazanta kar mutum ya waye gari yana wari ka kiyaye daidai gwargwado ka zama yadda za ka yi in ba ka yi yau ba yi gobe in ba ka yi gobe mai jibi kada ma'ana ka gota hikimar shari'a aka ce in za ka zo juma'a kai wanka dan ba a so mutum ya wuce sati guda bai wanka ba na kalli yadda mutum ya kai to in za ka zo juma'a yi wanka dan me lalle ya zama ka samu tsarki in ba ta samu mutum haka sai yi wanka shi ma wata hanya ce ta sanya mutum ya wanka in jiri ya zo babban sallah da karama aka ce mutum ya wanka to da haka a kiyaye wannan kada sanyi ya sanya mutum ya zama kazami wanda yana faruwa ga wasu daga cikin mutane waɗanda sanyi yakan sa sai su karanta yin wanka sai ga mutum ya ɗau watanni bai yi wanka ba wannan kuskure ne babba ba daidai ba ne addinin musulunci addini ne na tsafta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kwanta bacci a hannun shi akwai warin abinci ya ci abinci bai wanke ba wani abu ya same shi maza Allah ce kada ya zargi kowa sai kan shi da haka an hana ka ci abinci kwanta hannun ka yana waye? lalle ka wanke har na rasulullah ne yake cewa abin da ya ka wanke da sabulu ko abin da zai fitar da wannan warin da haka kun ga wannan yana mana addini addini ne na tsafta in ka cika wanke hannunka sannan ma'ana ka kwanta har manzo Allah yana kashe ni in ka kwanta baka wanke hannunka ba to duk abin da ya same ka fala ya luman da illa nafsu dan yayin da kake bacci kanin mutuwa ne wani abu yana ke zuwa a dalilin wannan kanshin ya jawo shi zuwa gare ka ya cutar da kai sai wani abu makamancin haka sai manzo Allah ya ce to in zaka kwanta ka wanke hannunka ya zama ka fitar da wannan abin da yake tare da shi wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da ya waje ba mu kiyaye a wannan yanayi da muke ciki mu gode wa Allah madaukakin sarki mu roƙi Allah lafiya da kubuta a dukkan yanayin da za mu samu kanmu a ciki Allah madaukakin sarki yana ji yana gani yana kuma amsa addu'a bayi ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da ka madaukaka Allah ka fitar da mu wannan yanayi lafiya Allah ka samu amfani da abin da ke cikin shi na albarka Allah duk wani abin da yake cikin na cuta da cutarwa Allah ka kaɗe mana Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da ka madaukaka ya Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasar mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya ya Allah ka kare mu ka kare zurriyyar mu ka kare dukkan al'ummar musulmi ya Allah madaukakin sarki wanda ya nufi wannan addini ko wannan al'umma da sharri Allah ka mayar da sharrin zuwa gare shi Allah wanda ya nufi wannan al'umma da alkhairi ko wannan addini da alkhairi Allah ka taimake shi mu Allah ka biyo da su zuwa gare mu Allah ka sanya musu jin kai da tausayi su zama masu rahama da jin kan bayi ya Allah ka sanya masu biyayya gare su cikin abin da bai saba wa Allah ba ya ku yan uwa mai salati ga yan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarci mu da yawa manzon su salati kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar akan yi mai salati musamman irin wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya mun salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk